addu'a ta uku a cikin ruku'i subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh jama'a kuna ganin su gaje ruh dadin cewa. mutum ya dauka ya ta bubbugawa ka haddace kurin ka hutar da kanka shi kuma na riwayar nana Aisha ne imamu muslim ya fidda ita wannan riwaya wacce riwaya kuma bukari da muslim ne ya ruwaito ta subbo abin da ake nufi da subbo ana nufin ya ubangiji abin tsarkakewa daga dukkan aibu shine ma'anar subbohun al-quddus fa ma'ana quddusun ya ubangiji mai tsarki daga dukkan aibu shi ma duk kusan ma'anar ɗaya ne duk abin da za a kyamata ba ka da shi shine quddusu da subbohu da quddusu suna da alaƙa wajen ma'ana duk abin da suke kaiwa gare shi a ƙarshe shine tsarkake ubangiji kamar in kai su jana ko in kai rukunin kana cewa subuhun quddusun ya Allah ana tsarkake ka ba